tubali kashi na sittin da biyu Ramadan da kuma Mami ne yake zaune a cikin babban falon gidan nasu. Kasancewar yanzu dawowansa daga wajen aiki ne kuma ya sa Mamin zubo masa abinci. Har ya kai loman farko na abincin bakinsa ne kuma ya ya kalli Mamin kana cikin tausasa murya ce, Mami zan ba bata da lafiya. Jiya da daddare Hamaryan ke gaya min wai asma ɗinta ne ya tashi har hospital ma suka je. Da sauri Mami ta ɗago ta kalle su cikin damuwa da jin abin da ya faɗa ɗin ta ce su ba da ba ta da lafiya. Kuma shi ne Ramadan ka sani amma baka faɗi min ba sai yanzu. Ki haƙuri mami wallahi jiya wajajen karfe sha biyu na dare yan ɗin ya saurar min. Kasancewar na ga dare yi sosai ne kuma yasa ban kira ki na sanar da ku ba. Amma yau da safe ma mun yi waya kuma yan ya ce jikin nata da soki har an sallamo su ma. Rumna din ya faɗa cikin son kwantar da hankalin mami. Allah sarki janar baiwar Allah dama tana da asma ashe ba mu ba mu da labari maza kira min su na jiya jikin natan yanzu mami ta faɗa kan cikin alhini da kuma tsananin tausayawa janar ɗin Ramadan kuwa take dalin lambar yan ɗin wanda kuma ya san a yanzu janar ɗin ke yuzin da shi cikin za a kuwa kiran ya shiga a dai lokacin kwarayan din ne zaune a falo wadda ya tankwashe kafafunsa yayin da zainab kuwa ke gefensa tana ta wasa da wani can da ke hannunta tun alamun shigowar kira yar karama wayar da ke gefenta ne kuma ya sa ta dan yunkurawa ta tashi tare da kai duban ta ga screen din wayar sun ramadan ta gani baro baro akan screen din wayar kuma ya sa ta dagawa tare da kara wayar akan kunnenta ramadan ta kira sunan ramadan din cikin sakin fuska Ramadan kuwa jin ita ce akan layin ya shi dan sakin murmushi cikin kula da ce mai anti ya jikin naki. Allah ya saki marore kin yi karfi sosai ta yadda zaki iya wasan tsere. Murmushi mai haɗe da dariya ta yi wadda haka ya sa Rayyan da gobe kasan ya kalle ta. Ita kuwa cikin sakin fuska ta ce eh mai na ji sauki sosai Ramadan ya su mami da abba. Duk suna lafiya ga mamin ma. Nan ma za ku gaisa. Ya faɗi haka yana mai miƙa wa mami wayan. Mami kuwa da sauri ta amsa tare da ƙara wayar akan kunnenta. cikin kulawa ta ce jannat ya jikin nakin ashe ba baki ji daɗi ba mami na da sauƙi sosai na ma warware jannat ɗin ta faɗa cikin taurasa murya ai ya sannu jannat allah ya ƙara sauƙi ya sa zakan jiki ne ashe kina da asma kwata kwata ai ba mu sani ba sannu ko asma ba ta da daɗi idan ta tashi mami ta faɗa cikin kulawa jannat ɗin ta amsa da amin ta amsa kana suka yi salama da mami miƙewar Ramadan ɗin wayar ya yi ta yi shi ko kasancewar ya kammala cin abincin nasa ne ya sa shi miƙewa tsaye ramadan mutum ta kira da cikin kulawa da aka yi sa shi jiwa ya kalli tare da kuma ɗan rusuna ya ce, na mami? ya zama mamin ta ɗanyi kana cin kula da kuma tosa samura ta ce abban ku ya ce na faɗa maka sun kai sadaki gidan su Raihana jiya. Ya ce ya hakan ne kuma saboda ya ga kai hankalinka ya fi karkata akan batun haɗa lefe. Da sauran Ramadan ɗin ya ƙara so gaban mami ciki wani irin tsananin farin ciki da jin daɗi ya ce alhamdulillah mami na abba ya kai min sadaki wayyo Allah na nawa aka kai ya tambayi cikin zumuɗi da kuma farin cikinsa. sa. wanda ya kasa boyuwa mami ko gani haka nisa take da zakanta fuska ta dauke da murmushi tace ni ma ban sani ba sai dai ka je ka tambaye shi tunda naka alamun ba kunya ne da kai ba dariya ramadan din ya kana cikin tsananin farin ciki jiya da hanzari ya haye sama Ina shiga bai din nasa kowa, kiran riyam nasara ne na shigowa da sore daga wayan ko gaisawar da riyam din ke masa mako bai amsa ba cikin zumuɗi ya ce riyam alhamdulillah na kusa aure ka shirya zuwa biki nan da tumut jiya su abba suka kai min sadaki ye za ta fashe za mu sha biki wayo Allah Najeriya zan dawo cikin ki son congratulations Hamma Ramadan na ji daɗi sosai tun yanzu ma zan fara shirye-shiryen biki dariya sosai Ramadan ya ce da farin ciki kuma haka suka ci gaba da su a can maso kwakwa jana tana kashe wayan komawa ta ta kwanta tare kuma lumshe idanunta saboda wani dan bacci ne da take ji Rayan kuwa da ke zo zaune wayar sai ya ciro tare da danna lambar baban mu kira bugu biyu ko babban mu ɗan ya ɗaga bayan sun gaisa ne kuma babu ɗan yake tambayar sa ya zana da hankali dan juya kale ta ganin idanun ta almishe ne kuma ya sa shi dan tassa murya kana ya ce ga ta nan babu amma ita ma ba ta jin daɗi ashe tana da asma to shine jiya da muka fita asman natin ya tashi subhanallah Allah ya ƙara sauki ya sa zakan jiki ne bayan ita mana ne ta sannu da jiki amma ɗan ya faɗa cikin kulawa Riyan kuwa a take miƙa wa Jannat ɗin wayan da sauri ta amsa tare da ƙarawa akan kunnenta cikin sakin fuska da kuma girmamawa ta ce ina kwana baba maɗau Lafiya ƙalau ɗiyata, jannati, ya jikin nakin? Baba mu ya tambaya cikin kulawa. Da sauki sosai baba. Na ma warware yanzu. Ba abin da yake damuna. Masha Allah, haka ake so ai. To Allah ya ƙara lafiya, Jannat. Amin na gode sosai baba Mado. Allah ya saka da alkhairi. Ta faɗa haka cikin sausa murya. Daga haka kuma suka yi salama da baba Mado ta miƙa rayan ɗin wayarsa. Gani irin kalan da yake mata ne kuma ya sa ta mai da kallonta ta lumshe. tare kuma da jin wani irin sanyi a cikin zuciyarta rayan kwalafta ɗinsa ya ɗauka ya soma latsawa suna na aka haka kuma aka lokaci sila magriba bayan ya sake ne da tsakarin bayan ya sake ɗan sakalan abincin da ya musu oda ne kuma ya wuce bedroom ɗinsa ya tare da yin alwala kana ya zo ya tafi masallaci yanda da ita kuma jannat ne ta shiga nata ɗakin ita ma ta yi alwala tare da tare sallah kamar ko da yaushe kuwa bai dawo cikin gidan ba sai da aka yi sallan isha kasancewar ana yin sanyi sosai ne kuma ya sa bai wani jima wajen bai dawo ganin bata fara ne kuma ya sa shi wuce bedroom din nasa wanka yi tare kuma da gimsa kansa cikin wasu kayan bacci masu taushin gaske har dan kwanta kuma yi sai ya tuna da cewa janar din ba ta sha magani ne ta na dare ba hakan ya sa ya soko daga kan gado kai tsaye nufi falo inda ya ajiye maganin ya nufa baya ya dauka ne kuma ya nufi dakin natan kai tsaye na sarki da flat din pepe soup a hankali ya turo kofar ɗakin ya shiga bakinsa ɗauke da sallama daidai lokacin kuwa jannat ɗin tsaye take gaban miyar tana shafa jikinta turare yayin da take sanye da wani riga da wando na bacci wanda kwata-kwata tsayin wandon bai wuce gwiwarta ba sai kuma rigar da ta kasance yar fingil wacce ta bayyana har saman rarata da kuma dinta ɗinta da ba kullum ake sa musu bra ba da sauri ta ranzu yana tare da dafi kansa ya salamu yarin za ta juya min kunani ya faɗa cikin zuciyarsa da cije lipsinsa saboda wani irin abu da ya ji yana taso mai tun daga kansa har zuwa ƙarƙashin ƙafarsa yayin daga gefe guda kuwa yake jin wani abu na sauka yana tsukar rayan ɗinsa Janet kuwa juyawa ta yi ta kalle shi sai dai gani idan hannunsa ɗauke da magunguna ne sa ta ɓata fuska da har ɗan ƙarar da wuyan ta gefe a ƙasa lantarki ta ce na ni bana jin yunwa kuma bana son magani please ka bari sai da safe ka ji. Rakakwai idanunsa da suka so masanja kala ya zuba mata yayin da yake jin brand ɗinsa na ƙoƙarin ne a hankali kuma cikin muryarsa da ɗan shaƙe ya ce, ki ci abinci kaɗan sai ki sha magani. Ya ƙara gani na mai ƙarasa shigowa cikin ɗakin tare da miƙa mata plate ɗin abincin. Haka ba don taso ba ta ci abincin. <clears throat> Bayan ta ɗan ci kaɗan ne kuma ya bata magunguna idanunta raurau haka ta sha maganin. Shi kwarayen jingina jikinsa ya yi yayin da gefen gadon tare da lumshe idanunsa. tana ɗin kuwa cin pepper soup ɗin ta yi wanda ya mata daɗi sosai ne ya sa ta mai da hankali wajen sa sai da ta ci sosai kafin nan ta ture abincin gefe jin shiru babu motsi rayan ɗin ne kuma sa ta juya ta kalli ɓangaren da yake nan ta kira sunansa a shagwaɓe sai dai kuma jin shiru bai amsa ba ne sa ta ɗan matsuwa kusa da shi hankali kuma cikin sanyi ta sake cewa nan bacci kai ne ta faɗa maganan tana mai kallon jajayen lips ɗinsa da ke sheƙi hai da kwantattun gashin girarsa wani da masifafin kyau zaga yayi mata wadda hakan yasa da sake matsuwa kusa da share zamana suna jin numfashin juna kasancewar a tunanin ta bacci yake yi nesa hankali ta daura a yatsanta daidai kan eyebrow ɗinsa cike da shauƙin hakan ta soma shafawa tare da kuma ɗan gangarwa zuwa kan dogon hancinsa nan ka tashi ka ji kada kai bacci anan ka tashi sai magana in isa sound wanda aka yi sa da daɗin ƙamshin da ke fita a bakin ta sauka a kan fuskarsa a hankali kuma ba tare da tunanin wani abu ba ta sauko da hannunta zuwa kan labbansa wanda suke matuƙar burge ta Angal da ke shafa lips ɗin nasa tare da rausayawa da kanta gefe. Gani ya gimo da idanunsa ne kuma ya sa ta turo ɗan ƙaramin bakin ta gaba. A shagabe kuma cikin kasala ta ce ni dai gaskiya ka tashi min akan gadona. Kai kai ma kana da ɗaki ka je can ka kwanta mana. Ta ƙara magana cikin irin yanayi da ya sa tsigar jikinsa mimmiƙewa musamman saboda abin da take masa ɗin. Tun ya jefa sa cikin wata duniya na daban. dan har ji yake jijiyoyin jikinsa na harbawa. A hankali sai ba tare da ya hure idanunsa ba. Ya sanya hannayensa duka biyu ya janyo ta jikinsa. tare da matse ta a kirjinsa har sai da ta yi kara Wai ba iya zama da kaya ba ne? Sai ki ta tsole min idanu da waɗannan abubuwan? Ya tambaya cikin wata irin muryarsa wacce take a can ƙasan makoshi. Kamar yaya yanzu ba kaya ba ne a jikina? Tana din ta faɗa tana mai turo bakin ta gaba tare da tsuma yunƙurin ƙwace kanta. Haka da take ɗin kuma shi yasa ya ƙara jin kansa a wani irin yanayi. A hankali ya ce ko da yake kice suna yi miki ƙaiƙayi. Ko? Yau da bari na so sa miki so. ya ƙara maganar murya a fitini. wadda hakan ya sa hankalin ya zama daga ya zamar da ita gefensa tare da riginawa ya motar rumfa da kirjinsa ash ta faɗa a shagwabe tare da turo masa ɗan ƙaramin bakinta shi kuwa rayan a hankali ya ɗan bude idanunsa wanda suka yi ja cikin wani irin yanayi da ke ciki kuma ya ja wani irin sexual bread tare da kuma da sauƙe rikitattun idanunsa masu ɗauke da tsananin sha'awarta. Da sauri ta sa hannunta ta ture hannunsa tare da yin wurin ƙaucewa cikin zafin nama ya sa hannunsa duka biyu ya tallabe ta ya kuma manna ta a kansa. Kis mai ratsa zuciya da ke kashe dukan garkuwar sassan jikin ma'abocin sana'arsa ya fara yi mata. A barkice da dukkan alamu a imauce yake wani irin sayayyen numfashi mai haɗe da ajiyar zuciya da ya fi kama da sashe. A raunace Dr. Ryan yake sakewa tamkar zai fice da numfashinsa. Harshe wani irin tsuma da kakkarwa jikinsa ya fara yi, kamar wanda aka jona wa na'urar wuta. Ita da shiru ta yi irin shirun nan da ya fi kama da mutuwar tsaye, saboda ta ji komai a ɗimoce take jinsa. Wasu irin sabbin wasu irin sabbin kuma irin abubuwan da take ji suna shiga cikinta. Sanin harshen nan in nata yana ratsa nata harshen abun ne da za ta iya rantsewa ba ta san da irinsa ba a duniya sai yanzu. Ta gane duk sanda za ta iya hakan ko ya yi mata wani abin, to wasu sabbin abubuwa wanda za su bambanta da wanda ta ji a baya. Wani irin kakkafar numfashi ta fesar jiya da Dr. Ryan ɗin ya sa tsinin yatsan ton ɗinsa, ya laso saman lips ɗinta. Kana a hankali ya fara haurawa saman lips ɗinta. A hankali ya karkata kansa tare da runtse fuskarta. Cikin zafin hannunta ya karkata mata nata kan. A cikin wani irin gigitaccen yanayi ya zira harshensa tsakanin lips ɗinta, tana sama da haƙorinta. Ya yi ma lips ɗinta wani irin sahihin kamun, tare da fara tsotsarsa a haukace. Ya salam, abin ya zo mishi a bazata, ji yake kamar ana sikaransa, ya rasa inda zai sa ransa, Dan ji yake tamkar wani abu ne a kirjinsa ya cusa ta ciki. Ko zai yi daina jin azabin abin da yake ji, wanda yake ɗawainiya da shi a sararin samaniya. Ji yake yi tsananin Tsintsin lips ɗinta da taushinsu tamkar suna tsikararsa a ransa, wani irin narkakken numfashi ya sauke suka sauke a tare, sai kuma gaba ɗaya jikinsu ya fara kakkarwa. Haka ne ya ji wasu irin masifafin hawaye masu azabar zafi suna tsalalo mishi babu ƙaƙƙautawa. Ita kwa tana jin damshin hawayensa ne, ya sa ta firgitar da idanunta a hankali da sauri ta da bude idanunta, saboda ganin yadda yake kakkarwa. gashi ya riga ya ritsa ta, Zuwa yanzu ta fara jin zafi cikin tsoro da zogin da take ji. Ta tura hannunta bisa kirjinsa kana ta tura duk sauran kuzarinta ta ture shi. Haka sautin zamarwar lip ɗinta cikin bakin nasa ya bada. Wanda gaba ɗaya ya sake bayi ya sake bai zaton hakan ba saboda jinta sakar mishi wani irin zaburaye tare da bude idanunsa. Ido na kwaranya da hawaye maza ya miƙe hannunsa da nufin kamata. sai dai ya makara domin tuni ta are ta kare da sassarfa ta nufi ɗakinta ganin ya sha gabanta ne yasa ta yi maza kuma ta yi kwanta ta nufin ɗakinsa tana mai juya jin yana biyo da ita da sauri kusa da tare suke shige cikin ɗakin da yake ya zuba da yake ya zuba amshi mai masifar ya zuba kamshi mai masifar daɗi kana ga yanayin garin da yasa kowane windo ya sassake ya shi yasa ɗakin ya duhu sai an haske wutan da ke kunne da sauri ta haura kan gadonsa tana jujjuya mishi kai shi ya mai da kofar ya rufe ba tare da ya sa saki ba da sauri ya rumtsa idanunsa ganin ya nufi gadon kana yana zara jalabiyar da ke jikinsa tana jalabiyar ya can gefe shi yanayin tsoro da mamakin ganin sa hakan ta ce a nan dan Allah ka haƙuri ba zan sake ba ta ƙara magana tana jawo tayal ɗin da samu a gefen gadon tana ƙara jikinta da shi kan shi ya fara jujjuyawa yana mai yana mai miƙa hannunsa ya kashe wutan ɗakin. A take yi sanyin asuba ya mamaye ɗakin gaba ɗaya, ce da tsoron ta fara kicaniyar sauka daga kan gadon. Tana nan shi kuwa yana isa gab da ita haka ya sa bayan ta ya manna da kirjinsa da sauri ya sa hannunsa duka biyu ya rungume ta da ƙarfi jiya da take mutsu mutsun ƙwace kanta. Cikin narkarkiyar murya da rawa alamun kuka yake ya ce, Da Allah janna ki bari ki daina gudu na please ki tsaya kin ji? in ji dumin ki Allah ya yi da maganar hawaye da bai san dalilin zuwan su ba suna ƙwaranya cikin yanayin rauni ta ce nan ka daina kuka to ni kana bani tsoro cikin rawan jiki ya fara murdar sket ɗinta kan murya ƙasa ƙasa yana rawa ya ce oh ba ke ce kika sani kukan ba kin sa ciki na na ciwo ba za ki taimaka min ba kike guje ni kina gaya wasu abba ina kuka da sauri ta make jikinta cikin fidda nauyin numfashi jin ya zame siket ɗinta murya aron ta ce nan sanyi please ka bari mana da sauri ta manna kanta a kafa saboda jin yadda ya sa hannunsa ya zuge zip ɗin gaban rigarta da sai ga kirjinta ya fito fili janya rigar ya yi wurgar ya zama daga ita sai pant da kobura babu a jikinta ya salam ya faɗa a fili kuma da ƙarfi lokacin da ya ji fatarsa da nasu sun haɗu wuri ɗaya hannunsa da suke a na suke a cikin aljihunsa ya kama ya kulle nata ya kife a kai tare musu wani irin shafan da ya sa suka ji suka mataccen numfashi a tare wani irin numfashin da ta yi tare da sa hannunta sama saboda amsar da saƙon da ta yi a duk hudar gashin jikinta shi kuwa nanu cikin rawar jiki ya zauna kan gado tare da dire hannunta boxer ɗinsa ya zare da sauri ya cillasa gefe jawo ta ya gabansa da ya tsaya yanda shi kuma yake zaune a bakin gado kan shi mana tsakanin cinyarta da kulle ta tare da sake wani irin sanyin numfashi kana hannunsa ya saka akan akan cinyarta a hankali ya sa yatsun biyu ya kama nipple ɗinta a hankali yana wani murza cikin tausasa. ya lumshe idanu tare da sa su numfashi kana hankali ta cusa yatsunta cikin sumar kansa tare da fara yin wasa da tafukan hannun nata har zuwa kan tausasan sajensa da take masifar son ta riga tabawa cikin narkewar murya da jiki da ta fara ta tafi duniyar ma'aurata take kiran sunansa a hankali nan fahimtar ya gama kashe mata jiki ne yasa ya dawo da hannunsa akan mazaunanta a nan ya cire fan ɗin nata ya fara murzawa as ɗinta a hankali da ba za ta ankara ba kana cikin fitararriyar murya yake masa mata kiran da take jera masa na'am janna yake kiran sunanta a can ƙasan makoshi cikin sanyi da fara da fara cewa ta ce nan me za ka yi mini a hankali ya jawo ta cikin sanyi ya ɗaura ta akan cinyarsa kana hankali ya ce duk abin da kike so zai miki janna da sauri ta idanun ta jinya mirginar da ita sun kwanta bisa gadon Rumfa waye a kanta a hankali ya ci gaba da murza fan ɗin cewa cikin kasara da ya mata da sauri ta ɗago hannunta a hankali ta kamo hannun nasa kana cikin sanyi ta ja hannunta da mannasa akan cikinta ya ja dogon numfashi da karfi tare da fuskar da fan ɗinta ya raba ta da shi gaba ɗaya da sauri ta yunƙuro ta fara a jikinsa cike da shagwaba ta ce nan sanyi da sauri ya jawo blanket ta rufe musu jiki kana ya rungume ta tare da fara yawo da hannunsa a jikinta yana mai jin a sararin samaniya tamkar sakakkiyar tsuntsuwa ita kuwa da sauri ta kife kanta a kirjinsa sai kuma ta yi saurin rumsa idanunta don zuwa yanzu ta fahimci gaba ɗayansu babu suturu a jikinsu hakan ya sa jikinta fara wani irin masifafan karkarwa saboda abin ya yi mata nauyi shi ko Ryan ce da bege da shauƙin abin ne yake yi ya kwantar da ita bisa gadon kana ya rinkufo kanta hannunsa ya sa kan kirjinta ya mata sanye shafar da ya sa ta kuma yi miƙa mai tsoho tare da sulaluwa wuyansa kana murya can ƙasan makoshi ta fara kiran sunansa a jere cike da iyawa ya fara yin ya fara wasa da hannunsa kan lafaffen cikinta ya sauke hannunsa tare da tare da dasa shafa muryanta a narke ce na'am janna cikin yanayin da ya zira ta a cikinsa ya ce nan me za ka yi min in ya yi mata da baibai domin kusan a kanta yake baki ɗaya hannunsa duka biyu ya kifa kan cikinta duka biyu a gigice ya ce musu wani irin murza yana musu wasu irin murza murya fitine ce zan baki ciki ne janna kina so ki haifa min bebi yayi maganar tare sun kuwaye ya manna kanshi da fatar jikinta a hankali ya zura harshensa cikin hudar cibiyarta yana, yana mata wani irin abu mai wuyar mancewa yayin da hannunsa kuma yake bisa kirjinta da sauri ta sa ta fara shafa kiyarsa zuwa wuyansa ta kasa ko da buɗe lips ɗinta ne saboda wata irin fitinar sha'awa da ya fara tsokano mata shi kuwa gaba ɗaya nan inda ta yi wani irin masifafan tsalle tare harbawa da fara liƙin wani irin fitinannen abu tare jikinsu ya ɗauki rawa gaba ɗayansu sai wasu numfarfashi suke yi a ɗimauce. da sauri ya yi ƙasa da kansa tare da jawo hannunsa duka biyu bisa mara ta dire tafin hannunta a hankali kana ya fara shafawa yanayin yana, wasa da hannun har zuwa kan marar ta sosai wani dogon numfashi ta tare da fara yin wasa da kansa da yatsun shi wanda hakan ya sa yunkurowa zaune da masifar ƙarfi lokacin da ta dawo hayyacinta saboda jin inda yatsar shi ke shafawa shi kuwa hakar jikinsa dai ya fara tsuma jin ta yi Jin tarin gume shi ne kuma ya sa shi kamo ta da sauri. Da ƙarfi ta sake, da fara son janya hannunta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ka sake min hannuna ni wallahi tsoro nake ji. Da sauri ya rumtse hannun Natan duka biyu da hannunsa. A yayin da ɗayan hannun kuma ya rungume ta cikin muryar kuka ya fara magana a zauce cike da raunin hawaye na zuba kamar abin masifa. don Allah don Allah Janna ki tsaya ki taimaki rayuwa mijinki don Allah kada ki ji tsoro na ki nutsu zan miki komai a hankali ba zan ji miki ciwo ba ina san bata ma nutsu ba bare ta saurare shi gana haka ne kuma yasa shi ture ta ta koma ta kwanta a rigingine da sauri ya kuyo tsakanin cinyoyin ta hannun shi yasa ya ware sawun nata bakin shi ya manna akan fifi dinta Wani irin sanyin numfashi ya ja mai tsawon saboda wani irin kamshi mai daɗi da ya shaka a wajen ya bugi hancinsa. Wani irin salo na musamman ya zira harshen sagareta. wanda aka yi sa janna saki wani irin gigitaccen ƙara, tare da fara wani irin kakkarwa saboda jin wani irin masifan abu da ya ziyarci jikinta da zuciyarsa wanda ba za ta iya jurewa ba. Ihu ta kuma saki, jin yadda yake nisa harshensa a gareta, yayin da hannunta kuma ya sa a sawunta, wasu irin fizgaggen numfarfashi ta fara ja, wanda suke gab da tada ciwonta. Shi ko Ryan jiyar da take ce masa ne sa shi miƙewa tare kusanto ta jikinsa. Zan dakata na kar ku manta ku subscribe ku like mu na gaba.